الذي يؤتي له يتزكى shi wanda yake ciyar da dukiyarsa a cikin ayyukan alheri domin ya samu tsarkaka daga zunubai.